Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Sha'anin mutum ne yakan firgita ni, lamarin mutum ne yakan jingita ni, lamarin mutum ne yakan maguza ni, sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun. adam mai wuya hali, in an yi ruwa, ka ce ruwa, in an yi sanyi, ku ce an yi sanyi,

ka keke ite keke, in ka babur ite babur, in moto ite in ka gida gida, Mutum bai da gadon ka wallahi Allah, amma ina dai da gadon batun ka o'o oh, oh, bil hali. Gashi bil adam bai wuyan gane hali. ko kayi in kayi wando ice kayi wando in kayi hula ice kai hula in kayi riga ice kayi riga in kayi aure ice kayi aure in ka ki aure aure mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai jalla ke iyan dan ah, adam mai wuyan gane ha Gajajen mutum mai wuya gane hali. Ko ɗan adam mai wuya gane hali. Duban gida har dani ka gane. yin gane hali. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba. Na sanyin na barka da asuba da fata an tashi lafiya. Barka ka dai Malama Grace ah, da fatan an waye garin yau Asabar lafiya. Lafiya limi shekaran jiya aka yi muhawara ta ƙarshe a zaben Amurka. ai gaskiya an yi muhawara ta karshe kuma abinda amurkawa suka so su gani ne suka gani wato kusan za a ce ta bambanta da dukkan ma waɗanda suka gabata a can baya da alama dai gaskiya dukkan 'yan takarar sun karbi shawarwarin magoya bayan su don an yi abin cikin tsanaki kamar da yadda ya kamata ko kuma kamar yadda doka ta tanada ana batun kuma cewa a yau dinnan da muke wannan magana sama da amurkawa miliyan 47 suka riga suka kada kuri'a kafin ranar wannan zaɓe. Kinga kuma wani tsari shi ma wanda ya bambanta da sauran ƙasashe a ah, Malama Grace. inda kusan makonni uku ko hudu ma kamin zaɓe a tuni da mutane suka abin nan kuma kin san ban sani ba amma dai wato wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba da mamaki ga ƙasar amurka shine yadda mutum zai jefa ƙuri'a shi ta hanyar gidan waya wanda ka mm. kin san duk abin da ake yi kenan wanda ina ganin ba dukkan ƙasashen duniya suke irin waɗannan eh, ko ni ta wannan hanyar na kaɗa ƙuri'a ta To, to kin gani. kuma bayan da kai za ka iya rajista ta hanyar intanet za a aiko maka da imel cewa kuri'a ka ta iso. Kana kuma za a baka lambar yadda za ka ringa bin ka ga ina kuri'a nan taka da ka kada ina take a wani matsayi take yau. To, kin gani. Ta shiga wani ofis ta kai wani matsayi. To, kin gani. kin ga an yi tsari kenan ta yadda dai a gaskiya sai dai idan mutum dai bai niyan jefa ƙuri'a ba haka sai dai haka eh, eh, eh kana ana bayyana cewa bana ma abin da ya ƙara ƙarfafa gwiwar mutane su kada ƙuri'a ta wannan hanya shine wannan gudun wannan cuta ta corona ɗauka matakan ba da tazara din nan shi yasa eh. da dama suka gwammace gara su kada ta su jefa ƙuri'a nan a gida ba tare da sun kusanci jama'a ba eh ko bayan haka malama Grace da alama wannan zaben ina ganin yana ɗaya daga cikin zaɓukan da suka fi kowanne fafatawa a tarihin amurka kasancewar mm. yanzu haka ana gani ana hasashe masana suna hasashen cewa wannan zaben kusan zai kafa tarihi sosai na fitowar ɗimbin jama'a wanda ba saban ba irin haka nan a ko da wani lokaci kin ga wannan zai sa kila a iya cewa wannan zai shiga cikin jerin zaɓuɓɓukan da aka yi amurka mafi wato fafata fafatawa sosai tsakanin 'yan takara biyu haka ne haka yake muna fatan allah shi sa a yi lafiya kuma a gama lafiya Amin sun amin muna kuma addu'a Allah ya maido da zaman lafiya kasashen mu musamman mm. a Najeriya inda ake fama da wannan zanga-zanga Allah ya sa a gabayan wannan lamari lafiya. Lalle gaskiya malama garsa kasan mu tana bukatar addu'a sosai saboda tana cikin wani yanayi za a ce sai dai addu'a. Mm. Allah ya yi mana sauki kamar yadda kika ce kuma Allah ya sa mu ga karshen waɗannan abubuwan kuma Allah ya haɗa kan al'ummar mu kuma Allah ya ba mu ci gaban kasan mu baki ɗaya. Amin amin sama amin. ɗan kama shi bayan rigima kuma ɗan kama shi bayan oh ha ila ɗan kama shi a rage rigima baka da zai matu da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato. ɗan <laughs> kama shi manajan rigima ba abinda da idame shi ba kamasho daban yan da'i kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho me mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan shau mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka o oh, ga kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da ya dame shi oh dan ka mashi mugun ba dan ka mashi bawan Allah shi babu abin da ya dame shi kai dan ka mashi a rage rigima kun ɗebe riban mato oh kun bar mai mato jakone-jakone a cikin maiko sai karfin tukin mota komai nisa na kai wannan dan kama Shau da bida kamji ba abin da hida mai yake kai yan kama shi bayan Allah ba abin da hida mai ku kun yi shiru a tasha ba abin da hida mai ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da ƙoƙusa. baka ka da ko taya ba au dan ka a rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku kai babu abin da ya dame ka To kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe bari mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Shelly Fukuma kanwar zane Fukuma domin samun karuwar ɗa namiji da ta samu suna karatu a ƙasar Canada. To Allah ya raya saurayi ya kuma eh, sa ya zama mummuni mai tsoron Allah. To amin malama Grace. Muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Usman dan Fulani ya wuri da mai ɗakinsa Ladi domin karuwar ya mace da aka samu ranar Litinin wadda za a raɗa wa suna ranar Litinin ɗinnan mai zuwa Allah raya lantana ya ƙarawa malama ladi lafiya da karfin jiki Allah kuma ba baban bebi karfin yin cefane da kula da iyali. To amin malama Grace. Wannan karan labari kawai muka bayar na sanyin nasibili da haka eh, gaishe-gaishe ne za mu mika ga waɗanda suka yi tsokaci a dandalinmu na sada zumunta kamar yadda muka saba bari mu fara da wannan gaisuwa daga abubakar rufa'i sifotepe na daga jamhuriyar Nijar yake Allah ya sa tefe aka wannan gari yake mm. abubakar rufa ya ce antigres da na sanyi na <laughs> na mm. zo wani yana cewa wai ku rage dariya to ku gaya muci da <laughs> zabarbanci ya rubutu ku gaya muci eh. wannan ciri eh. <laughs> ku gaya muci wannan ciri idan har babu dariya To kamar miya ce ba giciri <laughs> ba magi. To wato eh, wato malama Grace Aisha ya yi kusan zama da shi ma dai wannan dan jamhuriyar Nijar ne a Abdul Muhammad Dumjiya daga da magaranta jihar Nijar ya ce ni gaskiya a kullum na karkaɗe kunnuwa na kai tsaye ku nake jira domin ina cika ciki na da dariya domin ni na da tabbacin cewa dariya ai tafi bakin ciki <laughs> ado sai baba gana alhaji nuciya wace kale ce Ni gaskiya ina matuƙar jin daɗin wannan shirin na abar ya huce kuma muna gayyata duk wani mai ɗauke da cutar hawan jini ko kuma mai damuwa. <laughs> Rika sauraron wannan insha Allahu cutar za ta warke domin kuwa akwai nishaɗi a ciki. da Madalla Malama ta haka kuma muna mika gaisuwar a bar ya huce zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gurusuma da Masak wanda shi ma yayi nashi a cikin ma har ya ce Aunty yau ma kamar kullum ina tare da ku kuma na sami maganin cutar hawan jini ke ji abin da shi ya faɗa eh. Sai wannan da ta fito daga Bashar kansila mai tunkuya dirin. Mm. daga jihar Kebbi Najeriya ya ce gaskiya yana jijina masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce da fatan duk kuna cikin koshin lafiya amin sai mika gaisuwar a bari ya huce ga Yusuf Sani da Sale Muhammad Sale da Mare da Muhammadu Nura Abubakar Salifu daga jihar maradin jamhuriyar niger sai kuma babawo mato mai addu'a daga karamar hukumar mai addu'a jihar Katsina. gaisuwar abar ya huce zuwa alhaji mele yusufari jihar yoben najeriya sai anas mohammed warawara baban bilal daga jihar zamfara da mustapha aliyu dutsen ma sai kuma abdul mohammed dumjiya nijar da fatar an tashi lafiya To amin sun ma'ami malama Grace bari kuma mu miƙa sako zuwa ga wato sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga waɗannan masu sauraron mu waɗanda su ma suna cikin waɗanda suka aiko mana sako a wannan makon wato Amadu Basha Mashina da Sadi MD dan Hausa Baturiya da Sade Sa'idu Daura da Ibrahim Dole Mashina da kuma Ibrahim da kuma musamman wato gambo babauro wanda daga jihar yobe wanda ya ce a gaskiya biyo ya hausa muna jin daɗin wannan shirin naku na abar ya huce allah ya ƙara jagora amin sama amin sai comrade abubakar salisu a rikime daga garin potoscom jihar yobe sai jibrila hassan sai kaka alhaji bukar gursuma da sade sa'idu daura gaisuwar abar ya huce zuwa ga gambo baba wuro jihar Yoben, Najeriya da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wato injiniya Jamil Abubakar Tola mun ga sakonka wanda ya ce kai tsaye daga jihar Adamawa muna jin daɗin ku sai kuma Mamuda mai sai da magani garbace da wanda shi ma ya ce muna tare da ku a cikin shirin sannan Musa Malam Indu daga Kazawai a jamhuriyar Nijar ce ba shakka muna tare da ku. sai dan uwansa abdul muhammad dumjiya nijar da fatan dukkan ku kuna cikin koshin lafiya da farin ciki da kuma walwala To mun gode da gaisuwa bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta a bari ya huce zuwa ga Bilyamini Jamo Walijo da Jerry Joel Tika da Suleiman Ahmadu sai Idi Ibrahim Filinge Jamhuriyar Nijar. daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa a bare huce zuwa ga daniel yakubu wanda ya ce allah ya saka da albarka daga birnin mukurdi jihar benue To, mana godiya kwarai da gaske wato shi ma wannan da kika ambata Bilaminu Jamu Walijo ce na ga a sakon shi wata dariya ya bushe da ita yace ina gaishe da Aunty Grace da na sanyi na da fatan ku tashi lafiya. <laughs> To mun gode kwarai da gaske. To muna godiya sosai. To na sanyi na masu iya magana suka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu ja birki nan waɗannan gaishe-gaishe. sai kuma mako mai zuwa kamar yadda muka ce za ku iya garzayawa yanzu haka bayan kun kammala jin wannan shiri zuwa shafinmu na sada zumunta domin yin muhawara akan wannan kacici kacici da za mu gabatar a wannan shirin yau. Eh kwarai da gaske malama Grace. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya yi kwana a ɗaki guda ikan kwan a gefe guda ikan kwan a kayan karau na falle to yan gari yawa waye ta nan da ka danganta ku daidai. in ba ku dan misali kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutuƙar in yana da hali to ma idan ka duba ta nan da ku dangan ta ku daidai. ba misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira su sai ka bi sunan su don agogo. ba ku dan misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin in za ka dai zuba sai ka su daidai farin su daidai. gane in kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka da ake ga mahaukaci na sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai mutakar in yana da hali in wala idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai kai mai akwai ga gane in ba ka dan misali shi Allah huwa lazina bai aiki da duk gidanka bai aiki da arzikinka sai dai da zuciya ba haka nan wanda bai da komai Allah huwa lazina bai aiki da babu dinsa sai dai da zuciya ta yi shin mara idan ka duba ta nan daga dangan ta kan daidai Allah huwa lazina don ka gane in ba ku ɗan misali ɗan komuwa ga Allah. Kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali ranar komuwa ga Allah. Yadi biyar fari ɗai a ciki za a nan nannaɗe ka. Dami guda akan tona ka tana ba a tona goma. Dan wai kana da hali a ciki za a tuna ka. Haka nan wanda bai da komai dan komuwa ga Allah. Yadi biyar fari ɗai ciki za a nan nannaɗe shi. rami guda aka tauna ka tuna ba a tauna goma don wai ba bai da komai don malam idan ka duba tunan da ka danganta kanku daidai. akwai ka gane in middin tana da shi ne in middin tana da shi ne burin ka shirya khairi kai taimako da kowa ka taimaka wa kowa ka agaza wa kowa ka kyautata wa kowa ran komuwa ga Allah wallahi ka ji daɗi bayan ka sun ji daɗi in middin kana da shi ne burinka dai a bata ba ka taimako ga kowa ka cin mutunci ko ka cin amana malam akwai a tashi gidaje game da mata sannan game da mota ya'ya su zo su mata su zo su mota su zo su ka ga ran komuwa ga Allah kai ma ka zo ka ga kaga ranan da kai da babu daga wallahi babu bamban Allah huwa Allahu Allah huwa ya yi rabawa ya ingilishi yo mutan amerika ya hindiyawa allah abu allah zai na yi haka domin mu gane juna in ba ku ɗan misali shi allah abu allah zai na allah ya yi gana ya yi ethiopia ai ya yi najeriya mu ma ba shi duk buƙaƙe wani bai jan batun waɗansu allah abu allah zai na yi haka domin mu gane juna akwai da babu daga dangantakar ku daidai Allah ike faɗan daga ba ni ke faɗa ba da ni ke faɗan haka da sai ku ta ni. To yau kacici-kacicin namu labari ne da muka samu daga hannun Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawan Najeriya. Hmm. Wato <laughs> Abokin yan nefa kin na saman lokacin da ya rubuta an ɗauke musu wuta ne aka kawo ina jin sai ta tuna mashi da wannan labarin. <laughs> Eh. <laughs> Labarin wani mahaukaci ne. Eh. Ya bari ya ce wai wani mahaukaci ne ya shiga kasuwa. To. Mutane sun shiga ana kasu ana cin kasuwa. Mm. Sai kawai waɗansu suka ga wani mahaukaci da a guje. ya wuce su da gudu. Mm. yana ta cilla gudu to suka duba suka duba su ga menene mahaukacin ne yake ban gudu tsaya ku gani da suka ga haka sai su ma suka ce da wa aka hada musu ma suka ranta ta kan kaunin ma baya <laughs> eh. a gudu yana gudu suna gudu yana gudu suna gudu eh. suka gudu suka shiga suka gaji sharaf suna gudu suna duba ba su ga me ke bin su ba su ga kowa na bin su ba eh. sai can mahaukaci shi baya gaji da gudu yana tsaya yana ta haki yana ta haki sai su ma suka tsaya suka ce wai wai me ya faru menene ya faru su ba su sa ashe mahaukaci ba ne <laughs> <laughs> suka ce wai kai yalla ba me ya faru ne sai ya ce masa wai wai ai eh, ma'aikatan nefa ne ya gani sun kasuwa shi da wai ya fara gudu waya ɗauke musu hankali saboda kansu jan <laughs> <laughs> da ba wannan wane ne ya fi hauka a gaskiya su su don shi don shi dama shi shi tababbe ne su ne suka fi su ne suka fi <laughs> kawai daga nan mutum na gudu sai da har dabara ba gare shi wai shi ba dauke mm. masa hankali yake so yayi kar su je su yayyanke wa mutane wuta a kasuwa. Eh, eh to shi tunani yayi wai taimakon mutane ne su kuma waɗannan ba ba ba su san hawa ba san kawai sun ga mutum na gudu kawai suka bi. <laughs> Bala eh, Amina da muna godiya da wannan labarin za a iya gaggazawa mu na sada zumunta Facebook domin yin muhawara wai a tsakanin mahaukacin nan <laughs> na wayannan mutane wane ne ma ya mahauka. Eh, masu gudun mai gudu. Eh, gaskiya sai a hanzarta <laughs> domin a aiko mana ra'ayi a mu na wato shafukanmu na yanar gizo da kuma na sada zumunta. To yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi motun ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗaura ku. wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙaunanku. ku. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. na sa sannan wani bashi da ke so, abu Allah na ƙaunar ku. sunanku shi dai mai fa kuɗi can wani aiki ya yi Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ku da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahi ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka to mara gara ka gode mutukan kuma ka yi mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka wala kiri yana tikaka su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi bayan ko haƙuri ban bashi sai dai ta zuga ai dokan su maraya suna canje